الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النطاف والشبابو تتاين ذو الحجة 1439 كالندا الهجرية ناجن ديدي بتوافقو تتا سبتمبر 2018 كالندا الميلادية ne karatun baci mini karatun littafin asarul fitan ya sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin albadr حفظه الله تعالى من قال الأثر الثاني أثر يباتشي imana mini yana fitine mana ngai sorfu nasi anil ilimi wal ulama'i wani lazashi gambe ilimi biyan manji ko ji gani ako? mini yana fitina mana da ya zo buyi wale yi gan da majalis ya mai wale za yi kan yìí wale lẹ́dà yi kan mọ́ ya hukunci ya lẹ́dà wa wale za yi kan adini pe ebe na egbe zo hangi ga bizi da enu ci ebe na e ene fitina di aki ani e za a di egbe ta kinu ga wa ilimi e za a da ba bal e za bal wajin dazada ebuwan ya a makanta a da wa ilimiya man kirki ne ta ba wa alibi na tafe ke ja mutunci ebuwa na haɗe daraja ya biya a tafe ja mutunci a tafe gaga da daidaici abu mun bai da na anabi sallallahu alaihi wasallam ga laysa min ummati man lam yarham saghirana wanda min ya alumai wa da naje ya guya da kan giya na kabirana sai ويوكر كبيرنا ومن وصيتنا يا ويعرف لعالمنا حقه ومشي حقي من ييانا يا fitina gaji faruwa ya zaja da fi jiman yi mutunci man na shiga gagan ya ga da wula shi man ya ga da ji bombin man ya ga tiyaga ya da goyon da cici man ya ga tiyaga ya da ji kaza man man na shiga ga hatin ya da suka da abin da ga man wuce ɗin doro ya man wuce daidai reality gan na

abdurrahman ibn ashaf ne fa an ne kin ga da mulki ji cire fitinan na ga jizugun zan wa timini ya qurra wujo zai je baka to a meje meji fahimta karatu a shidugun ile ni wani a tafibo ele ga ba ga da wani bai da shi danni zan wa timini ya zawun ciyo ci da ba mane ga asalul basri nan asalul basri ma mun ci kuro mini faki wurin ci koyar musulunci ba mu don albasan albasri faƙalu a cikin ma ta kunu fiya za tagiya kiwa ga ce tagiya na bo kiwa ga ci tsagutun na bo kiwa ga ce hajjaji bin yusuf bo allah zai safaka dam na shagajiya alharam wa kaza limal alharam mai wani haramu yugo wa taraka salatu wa fa'ala wa fa'al wato sallah lugwa wa maji kaza wa maji kaza a jaji gajin ne fatan wa zakaru wa zakaru law min af'al alhajjaj a cikin shi ya tuna jaji da filo nan فقال الحسن البصري حسن البصري رحمه الله قال أرى ألا تقاتلوه ميليغي قابوما فإنها إن تكون عقوبة من الله أي تسليط الحجاج sauku la mulki lu ya jaji wucu ta ce mun ga punishment da ba su ko fa ma antum bi radi hukumat Allah biya su yafi kum punishment ke so ko ya lukiya bo bi duko ya wa bala magani mace ne so kun su fasbiru ya kurji hatta ya kuma Allah ba kafin su kwa ba hukunci ne wa huwa khairul hakimin sai shi ya da alkhair ga mun je ba hukunci ne fa kharaju min indihi at ina wa ga asul basru to azuma non to azuma un to azuma fa kharaju min indiya cha ti yayi tubo wa mu yakuna ci gan no ti wa dal ilaj iga labi tuwa wa zan da biyan da yana aliule manwu jikwa a cikin gaiwa shawara biyu amma abele ga yana yawa na mutu a zuma na cin mutun jiri a cingaga fitine ta kafiri da alkuru da ala salatini nga ga da kimbo e ga shiga annakin a sai da to shi yabo kiwo a da convince yan man wuce je go ga man wuce ga go ga haka da ga man ga go a ga wuja ba ji ta ba to kaza ba ji ne ga iri an ga we go aka be le ga no man wuce go ga su ga ndo ni na ji a sai ju mutunci ka ku ne fitina da ji faruwa ne fitina da ba fitina da da ka na man na da a sai giman na mutunci ɗan mala a ce gi mutunci na sukun fitina na gafiya nan in e ma a gan man wuce wani tura mulki dici ko a ga man wuce mai halaye ni fasin wuyo ko a ga man wuce hajiyar rufe na ko a ga man wuce hajiye kuka kai fiti za a maji fahimta yin doruwa ko a ga man wuce laifa munan wake aji gane wake ya zamanin fidana like that wọ́n ti gánà ọkọ́ ẹgbọ́n ní fìtínà gáà jí wọ́n látò wọ́n lẹ́dà àfẹ́ jí mọ́jú mútúnci àti àfẹ́ chán dẹ́rẹ́jà jíyá àti àfẹ́ gbáyé àti àfẹ́ gẹ́gẹ́dẹ̀dẹ̀ ìjáwó mọ́nà àti magwàsún ìjìmáwà mẹ́lú bá amma a sarin sahabi a nabi sallallahu alaihi wasallam amma ta ce aqida wani aqida ahlus sunnati wal jamaa aqida salafu salih jana fi gimauci mutunci ngamla tawari je zamanin naji wajen abili sheikh usaimi sheikh bin baz sheikh albani sheikh rabil marhali sheikh sulaiman ruhaili sheikh salih fozan fozan man ji kaka a ji a fi a ji a fi ji mutunci kudi gwanin da ci bare fitina ne waji ne le ga man naje tuzuma ka kuna ga ga biya sanil basra sanil basri ci gwanin adati ya faba da ibnu lashafi a shiga da gunku da ibnu lashafi da ne rifaru an fa kutilu jami'an bata falam hasilu khairan wa lam yastasidu aidan min nasiya lil ilmi ajja alkhairi na jibe daga kunci wana amfa nasiya na manji jana ake gwa ebo na alle daraje man najiya dole kin taka dan ne da boko haram leaders lecture Muhammad Yusuf jito ne yujibe kanuri jito je ka patin ga kafa wannan aya aji kaza ya fata ala amfani be awani zanu ci ma ku da kafi zanu ci wasu ma jun dawa wuce ka kunali azabayin da sauransu amfani kici alabiyo nothing alaliman zai je ji islamu a cida wa ilimin kuranu a cida wa ilimin suna a cida wa ilimin fikiyu da ilimin asaru da tsaro suna aji ne la ilimin uzu hanji na tafsirin na hadisin na fikiyu na kazan na kaza ibada da je lage ne zai je wa di gyara wunji fiki na ngai wa lariya ne amma ga ci shiga shishi wa gagan amma ga ya gabe da mulki di shishi na je ba hukunci mai littafin ya ce ciya na guwa mana yikini ya gade no yau kuma bige da manzan Allah kan da ci wayi akbar kan da ci ma wayi kiyo asgar na ga ya ki da ahlus sunnati wal jamaa yo number 2 annabi sallallahu alaihi wasallam ga ijege bielo ya gushi ciji yastannuna bi ghairi sunnati kai a ce eh ina lamituna ji sunan wani biya wa ya tadu na bigairi hadi amma fe labba wuza shi maji ba wuyin wani bi muhammadu a gane lokin da na zakwai wani a lokin melita a biyar zakwai amma ce a ribi ga nwere ko a ribi ga zawon shi a yi kulubu kuma ya gmayi kulubu shayafin fi jismani ins ya gmayi ya gbayin shaitan da sura ya kiwo ní ìzàwánjó sáàbẹ̀ ṣìgá níbi ń gbá yí àgún àníbi rẹ̀ gágun amúmá kábù fi kún sọ́rọ̀ tàbígẹ́ ìjẹ sálánà àṣẹwà lẹ́gẹ̀ zubi ọ̀gá ń lè ló fi mẹ́ kùránì wáàjí kẹzà kú ló kùránì yà ogun just like that ẹgbẹ̀ e yusuf ga mutum dubu dari abdul basir etu ya banu labasi ya zamani imam amuru bin hanbali wuyan to je do to qur'anu yi go so kwa wuje do to so ko chiwe je yi go qur'anu wuje do to so ko ganga dani ma ke gaggauci ga alqur'anu yi dani magana ga alqur'anu kalamu la ga makhluq nan gu dani magana ga alqur'anu kalamu la ga makhluq nan gu rumi ga ke gun kumbe musulmi shi a àdánúwẹ̀tí ìwọ̀n àjọ́dánigẹ́ ẹ̀gá àrùkúrádù kẹláàmùlá ẹgẹ́rì makulúkù ní ẹwà a rúùmù tí káàkiri ya ẹgá ẹ̀yẹ wà ẹ̀tọ́ ẹbùn làbáṣì ìrájìn àṣọ àtọ̀súnmọ́ àìmá Muhammad tó wọ́n rẹ̀ ayé bàbá ìmá Muhammad rẹ̀ muhammadu ibn nuh àwọn tó gùdá alikiyami fitina zamani wuce ji amma ta suna da sai ne ma muhammadu biyan imam ebe kibo musulunci uji motion kawai ga alutun dalilin lalutun a wari jiga jija ga gasgol wale sura ya kone ne kone eladira shi no e daga shi ngan amma gaskiya ya e ga cule man na yi jimbo a ce ya fatawa a ti ya na yi ji jina man wuce yana na gara nan uluwa ya e bane za a shimbo ufe ya fatawa gun ya zegun ya rinin wana mimi wọ́n hmm. ga na ní ìzàgùn na ní egun kú anya nínú wọ́n dìkí anya wọ́n ṣe mọ́ ìyàn ní àní e lè gbígbẹ̀ lè lè dé ìlú mìíràn wọ́n ti ẹgbó ní ogun kú dábọ́ na zikiri ẹkùn dìbìlà tààlẹ́mù lè jẹ́ ìlú mìíràn Iza ja'u amru min al-amn aw al-khawf yaz'u bi lamr zaman lafiya ko tashi hankali ga dabiya ruga shi ba walau radu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima alladhina yastanbituna min riga ga dabiya an jabda tutu cigan da zai je ni mina zai je ni mina hadisin ba tu ya zabe qur'ani wọ́n àpé súnlé wọ́n àpé ìjìmáwé wọ́n àpé òsùlùfíkìé wọ́n àpé asáwé wọ́n àpé mọ̀sálúwé wọ́n àpé mọ̀fásídìé wọ́n kọ̀wádìfìkìé kàlẹ́ lùjí kí a gbé òun fíwà fọ̀tẹ̀wà ààbẹ̀ mọ́lẹ̀ ìdàgbùn àmá ẹgbẹ́ náà yé aisi sako kar ji mana e gwadon dole e ji bada ula e ji bada wuce lahu ga ya kuna tanaya kawa rije fanjo ani ga yakra wa alqur'ana sai ba alqur'ani ya kira duku salati ila salati idza sai ba sallai bi sallai ya sai ba sallai ko fiya ke ba wa siyamu ila siyamin azu ya bare bi azu ba ya sai buye ko amma da zuzugu yan ruku ne mina jin kamata muku sabu minan ramiya àti ẹ̀dùdùn àdínẹ̀kẹ́ nípa ẹwà dùtáńtí wọ́n ẹgbọ́gbọ́ àníbì sọ́lọ̀lá àrẹ̀sọ́lọ̀ ó di ìyàwó àríjìyẹjì sálà pé èjì ìbádàn ní ìkìlá àkídá àníjà bẹ̀bà náà jí mùsùlùmí ìwú bẹ tàkfíìrì jí dẹ̀sọ́rọ̀ sí nígbà àníbì ìkìlẹ̀ òtí wọ́nu báwo ti gáṣe ṣe wọn gan-an bọ̀tún kò yá e sì ti gáà wá ríjà mọ̀nà ẹgbọ́n náà awariji daga na jeji takfiri bil kaba'ir ya ne wuce malawun hajji awariji a hana ajamin wagallo makalatul islamiyyin wa kilafil musallina ya bulasa la shari ufe la wunga ga najidat na la bi najidat alharuri na a ayani takfiri bil kaba'ir ya amma awariji ga sai to sun wabe lana ilagabe e musulmi ji ela jijire musulmi jo a fe zu musulmi ji ko ji gane ko eh shi ya musulmi gan waje balazil kufuri inni pata udemini to ti awa bal adeto alqadiya ni ne kida guto kefu wal qadiya ma al khawarij bi kafu al thalith man sufaha min yana fitina mono da ne ji ne ga bi afatawa mini yana fitina mana da na ji wawa ci madda ilimiya a ji fahimta ya ji ne a dai lokaci bi hamasa ya bezili da gbaru fugwe ko a ji fahimta ya ji ne a di aya a di hadisa a di asarwa a cinta a ciki ɓayan manja a tafiya ce hukunci ya da na je kafiri da na ji ridda da ne fasiku da ne mubtadiu da ne jawajin halalli da ne kazaji da ne kazaji da ne kazaji za mu doce ka babu da ji kasu za mu ɗaya kan ki to ji kasu za mu ɗaya zai man na wuka suna za mu ɗaya umarci na gawa ya fata wajen rasul mujahidi ne ma ya mubtin sakalai ne ne wani ne jejeyin nan a nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah la yasbabu ilma za zayan zu min al ibad so ko go ilimi be zai wa lili aga wacin ba ilimi da don jani walaki al ilma bi qabd al ulama so ko go ilimi go be go manji hatta idza lali ki aliman ka ga je manja kaza nasu ru'usan juhala da ja sai shi zuwa da na ijai ji fa afta wa tafiya fatawa bi gairi ilmi ma ilimi ilmiya fa dallu wa dallu a da ja ta sai gina shi Zan yi lánàá ti dá yúdá tẹ́ gbágan yìí wọ́n ti Ga gbágan ní ẹ̀gá lọ ní àmì fẹ̀yìn táyé gànwó ti gá mọ́dánwó zà ne, kún ní ẹnàmọ́ wágún gane gánánú ibn taymiyyah ga minhaj sunna ga wal fitna idza waqa'at ajiz al ukala fi an daf sufaha'i ga fitina ga ji faruwa zai ji biyan kalina e la lagbapa na kan wawa shi daga fitina wannan e bogo e ji ci ga fitina di kanu chanin قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة yasu dai fitina nan ga nan wa jize jiji zalunci kawai nan wa janare da kuka fitina ga ji faruwa adeza na gangwa daga fitina wuce a cewa na sai zan sakwa gangwa nan sakwa dugu yiwa bayanin al'asarun rabia asari ya yi mici mini yana fitina ilal awaqibul murjiya wal ma'alati sayi'a e zaga ga gufitina wala zo ba yi karshe za mai ji wanya mini asari ne fitine mana da riga ga dabo ne e je zo ba wai giya karshe mai ji wanya umma ja alkhairiya to lokacin mu dabo nan alkhairin doro ajewa shekul islam ibn taymiya ńlá gẹ̀ẹ́bí tí fìtínẹ̀ káàkáàkáà ní tàfí mìlájú súnà wọ́n ti gẹ́sà wọ́n ti pátá jẹ́ àǹfàní misali ga kalla man kharaja ala imamin zai sultani illa kana ma tawallada ala fili min sharri a'zam mimma tawallada min alkhairi ibn taymiya ga da kyar wa wàdé zane ga ti agan wa agun mulki ji cinan illa face shere na zaunci an labenin wa gan alheri ni labenin mutila misali bai sarauni karshe mutum ya ga zaunci bai nufa fala a kamu dina wala abokan duniya wujja dina a wa mafi aji to ejan galewa hanya fitina ji ebo fitina da e wa yalo jumawa yalo wa ko yalo e islamiyawa ali talimu wa. au qur'anu wa? au sunna wa a islamiyya cu? ko amma ya din doki wanda ka fi amma doki wuda alkiyami bon din doki ya ji faruwa zan doki ya su ko dukiya ne fi ko na ji lalata su ji ko ba nan ga sago kan gari ina fi fata wasan yana waje o banki o waje o withdraw na maje gwe chimbo waje ngi so so dan bodana waje je yi àmọ́ lè kí à ń wóde ní à wọ́n máa jẹ́ lọ sí lọ máa lánàá tí à ìṣáájí lálàáṣe tó àdínà méjì ájí lálàáṣe ẹgbẹ́ kí wo fìtínà lóòlé gbàndé ṣìgẹ́ ṣì fìtínà náà ẹ jẹ́ àlẹ́fẹ́ rí ti bí àdínà mẹ́lẹ̀ tó ìyá ẹgbẹ́ ni e e e fìtínà gáà ila chafe jeza fitina ti ya tsami yazo bala mari ma a aja zane ga ga fitina ba through whatsapp through facebook ko through misupa through abu salim bari boyi kabara e jin jaza da tswa fitina da sun na yene pata ja alheri na ladina zai shi lo bai ma muhammad ningo le ga go ga go ga ali ko zai lo ba san libatu da san libatu ci ko ga nin wale ga gogali ani yazo bayan lamarin ne ba ta ga wuce aji amfani doro yake ba yaje ba yaje ki ba lamarin sun lamarin ta zuwa mujallaji ya gufe ta ce yasiru alamun nubala na imamu zabi fela tarjima al-hakim ibn sham dakhil al-umawi ne yace andalus na. imamu zabi mun fela tarjimu be ga kwara imamu zabi ta ga tabu ga kasura al'ulama bil andalus fi daulati zamani ali shamu bil hakamu man wuce koji a daki andalus o danyi hatta kila hartu babu na gam inna kana bi kurtuba arba'ata alafin mutakallis mutazay na bi zayil ulama zai je fal kin ba ce fo wayiri yan man shi man koji nan ne daki andalus na ji 4000 ganga bi ma'ana kasura alil ilm wa talabatul ilmi wal mutazayyina bi zai alil ilm man koji a dokuke wucin falama arada Allah fana'am ka kuna so ko ba gan gaza wuce ba ta tafi na azalim intihak al hakam lil hurumati ebo ne tuna bi a ce ga al hakam mun sha muna na mu fe be gine tin ne ci mu fe be to ala mun ci na zu za ne ji ga ku da ya ji aya amma ji na siya wa ya a ga aya da wa tamaru li yakhlauhu ba ta chakigu aga aguwa cici sun jayya shuli kilitali a shakiri jaj a cigiyar a cigaya agun wa jarat bil andal fitnatu nazima lil islam wa ahlihi al-imam zahabi gan zamanu ke fitina wuci ko ko mace ji faruwa ya musulunci ga musulmi shi fala quwwata illa billah imam zahabi ki fa wuce har da karshe wala bai na ganin zugun karshu dai wafi ne ya ce anna kasira miya wula ya kutilu don kuma gudu za wuce awu more than 4,000 man kwari awu wa minihun man farra ila madamini abu abici wa minihun man su jina ila madamini abu ala da abu furiduna duna an yi kai mu jinan da mista fitan amma amfani, doro bai a jin mai fitina irin na allace tush in wato ajiyar fitina da fiye kenan wasa idu na na je mawani kama yi kalu manitta aza bi ri zane na zanuwa ci gadi faruwa ga ake su na wani ake wani je wani ake izinari shi mai duguri ne manya suna ikpele jawo mai dugu as a result of this na lo algeria aljalfawi da manwaci shi ke algeria hau fitin nemo le iraq da syria ba ta fitani ne ba ta gamu ko ji gane ko bal wajibin da su dalib ne lokaci na manja da a shiga Qur'anu a ga wa hadisi a ga wa fiki wa ne jalla ne di sallah ne fiya ne ne wa zakka ne luwaja ne jiya wa ne ji kaza ne ji kaza an yi hukunci wace jiyo ibada da shiga ta zu tabiya ga ta hali ga ta zu akida ga ta zu manja a bidi tu lokaci na ga duci mena manji ga bizi dan a ta jiki eh ege fitina ya ati a clarify yin confusion fitina ya yi ko? bal are rera tsaron mini zai gane fitinan na jona karshe fi fiye cire bunɓeci har a ce wuce ga daga aga dabuwa ɓata mani kafin ta fiye ta yi limita rajin shi be labari ya zawuci shi ne participate fitina wani karshe a tebe jike a fiye cire bunɓeci shekul islam ibn taymiya min ahli sunna ga wa haka za a mata sabikina najimu alama dakhalu fi min al ba ta da yiga da fitina za mu nema fariji na dikiyo a cire kire na ga gunin abu ayubus nole ayubu sutta ayubu sutta yani rahimahullah mutu qurra wuje ne tiya pambagan biya bu la sinu. wuci ga la lamu ahada minum kutila illa kadru giba lau amus ra'ihi wala na jami'in ma'aru illa hamidallah na zai sallamahu ga zando na fiti na wani ufe wuce da ga wuce guwa zando na magangwa fiti na wani ufe je biya su kudin su kwan gagwa latuwa ne ina da mi labarin na jamfani babun nonon kin sayan zabi da ibn al-harith wanda mini rijalu ya kutubu sita mini manyan musulunci budan wanda mini zai da fiti na yabni lasha so na masu kugan ku ma na karshe wanda ke wutu gumwa Muhammad ibn Tala gan ra'ani zabidu ma al'ala ibn abdulkarim wa nanu haku? Gan zabidu wule wuye famba da al'ala ibn abdulkarimi a mafi mutun fakala zabidu gan lau shahitar jamaji ma da hikta wallahi ke jamaji ke jimjuma etivo ngada oga le kakuna ati egungun àti ti bàgà yìí tí etivo láì ti wa tí a lè wà mọ́ta rẹ̀ yawon jama'ajì yana wajen sharar bayan jama'ajì mil musulmi na etiye musulmi fẹ́ sẹ́dìkíyàn àti musulmi da musulmi fẹ́ wùgẹ̀ yore. afi lawa jiwu zabi da ci gan la wajidtu an yaji aw qala yamini qutiat no wallahi wushi da a ay gwawon koya min al adad daga ya patio wallam akun shaytu zalika wa witness yayi mutan ngo ego da soku gangwa ni galo ce dikiyo mun ce tira mo gbe na dana aga ga ta kanu lona aga gunga lugwa wanda an ka dan wagwa mafi ne gan jihadi ya wa don dola musulunci ya wa labiyo ka za be careful zuma wucin fitina roke ebe tsami a ci gungun participate santuci hannu ci ga wa gadawa ga malari wayan ga mansur ibn al-mutamir mun fiye da bayan zane gazzabi dinan wacce fiye gan alulbaiti ji e ya mutunci alulbaiti ji e lawu alulbaiti ji e ji kazan a cikin zabi dubu da mulani mutu zai dubu na ali fitinoro wajen na zabi duga nan ga ma'ana bi kharijin illa ma'ana bi wa ma'ana bi wajibi ga mi ya ci ya bai in jo ga a sai bi alibi mali a ribi yanin ga mutuna kilo ci ga nan ẹgbù bí afọ́lùkù fìtínà ọmọ àmá kí lè òun kí jẹ́ lẹ́dà ló jìkí án o experience yẹn ni fìtínà mẹ́mẹ́lẹ̀ á ní kó láti gáni ọkùn experience lè kí ní ẹzà mọ́lẹ̀ kẹ́mínà wọ́n á yóò zami a nabi ji bidi bi sai ne zami a nabi ji wani yana ku ya ga irin nan in ga kan wace za ga shi shi na ga kwambi ga ga ugu fitina recruitment technique ni jiza ji za gu fitina wuye iriri kan wace na yi zunai hadita ya fada irisha ga alaihi sallallahu alaihi wasallam gan yage gelo ejina e ji alkai ganin wikin ya sha ya e gogo fi khilatullahi min khalqihi zai ji alkai daga mini mini ya yi ta ko ne sham gaba da ISIS is use the thought you didn't. The issue is, one, Alayhi sallallahu Alaihi wasallam da dajjala da bandoro amma wa lumin kawo ma lumin Madina a sha ta su sha mu dajjala tubu. Kashi. Number two, Alayhi ga inna imana, lalle imani, ta zuri lal Madina tun a gadon Madina kama ta zuri la'ayyatu ila juriya ce mini wa wai ganda ba wani. Wai ganda ya fubo na shaka wa ga alubalu Madina. Number ka kayan kuna ma a riga abu karshe yi wani a riga daga madina bo soja wangiji a siya taro shamu a riga daga iraki ba siya man gaya su daga iraki buke a ciro shamu. Rungoye zabi kí a fukacin zai bi a fiye jigar tó tí wọ́n gami jiki wọ́n gami tu. Shamu ciwo da ya je wuji fiwa. Adin nasara fiwa. Eh? ajé tí wó bàtìní àìsíwà ajé tí wó ìríyà lọ́wọ́jọ́ àti sírí ọmọ àmọ́ ẹgbọ́dẹ̀ láti ìfúnnẹ́ta gbọ́gbọ́gbọ́n fọ́lẹ̀ sáàm sáàm gáwọ́ máa fi wọ́n jìgẹ̀ ẹgbọ́nà ogun zanu ji gabe shi ga gaskiya ya gaji ya mutui ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ne je ga bello ma da gaskiya ta ci bo ma da gaskiya za ka mai jin fitina lani ki fa ma di maga gwasu Ibn Thomas, North Africa, a ji fitina da ci da ya sai su da ya kama, a ga ya sai ji ki lawan da za ban ma da ya ce ne buna ga so da ne, ja janibi ya sharu ne Kuyi na sai ya ji ka da wasu na ibu Thomas. ma agwa gani, in majan. aden da mace ga jami'an imanin usai ya ga yi a ga Salafiyotul mujahida kwaru ladisi an ki 1400 muharram ya mafari a damuka, a camar karayi la shabin diga ya ne makarawo a zai tun ka a sai lo makarawuci zai ga ne ko kuje la ga a shakiyo shabin diga shi shashi tinji a gaya waga a ji ka mutu da dole islamiyya ma ji ujijin maguta wuta sallaye ji masalaci karawa yawon wuce ba ne biya ga wadda yi wuce yanyi àdísíyàn máa jíbi àdísíyàn àṣírá tòsá ìgáàdì kí o gáàdì újọ gọmọ́nàmọ́ àṣírá dá isis wọ́n pẹ́ bá àdísíyàn wọn àdísíyàn sọ́lọ̀ yẹn ṣe gẹ́gẹ́ da nuna àdógún gan níbi rúùmù títí dẹ̀núlò ti ẹ̀gẹ́ dáàbẹ̀ kanáà Hmm? so lokaci dabon isis ya ce ga control da ne ga dabik na dabik na ya about 45 km tsakaniya ba gogon gabo da ya toki isis ce ne gan a daidai shabura zukun babu rabo rumu jabe miki ya a cimukuyen dabik na ni sai ya musharu na malici ma wabe ke number one a ne diga zai ja hukunci nan madina a tiyago isis ma daga iraki bai a ne daga madina ba number two ka ni a hukunci nan role e, musulmi da ta tiri shi a hukunce ba da yazo ruhu ci cabe e ne ba ekunya caji farauci malajan e don't be da kiyan de confusion irin na shi zanwaci ga jin e zame irin na shi ya e kone use nan da video clip video waje waje minti guta minti gutu minti guta minti gutu minti gutu ba wajen abin ne azan na shoot azan na ji kazan azan na ji kazan azan na ji kazan e su zanuwa sai ne kai e dole musulunci haji faruwa a gaji kabo tudu egu be careful miliyan ko ne la recruit ne la nwe tina social media kan nwe ti oja a website chat na de chatting room the chatting forum mi dan do le min ba na ate comment e tin la mo ja chat face le mi te dia we dia abele dan nwe chat convince the idea ICC from A to Z ki yabo mu shawulu bandowa amma through what through social media ni ne be internet wajen abila ya wato gaskiya gawago wa da sun are fasta jihad gawago wa da sun jike obe egogo wa account number obe ya sun da yawa through western union money transfer amma ga user account to mai western su bebe shi western yawa da go account number ya e zanu ci wa be careful wajen abila e zanu ci aminu digun fitinan zanu ci ma mini ekwo ne lajin gun fitinarin na jona sura surayen zai je hukunci nan wuri abin zai labar zuwa na yi wuri abin da an roli shi ko bidi di fa ka kari kinu fiye gaggar daula ka a gafiya mu ji a yi da idanar a sheka kyau kyau to khalifa bagida bagdadi madanar za ka zai ya yi dinnan wani zanoci confuse a wari da fa ne biga yusi ne na kawula wa yusi unar fi'i a sai ga kirki kudi da mai ro zanoci mine kone ladi kuru ti zai dagwana a sashi ba wuce ba larabe jayon amma da yana je ganin a ga translate da larabci a translate da turanci a translate da french ta gozan dole ga gumba nuna shi wace wani hukun gane na zuku takuru biyu da ke yaku biye na wai gbani miliyan ko ne larabe kuru ci zagun yiri toke isis so na fimu shi dabo na jafe larabe wasu yiri so jafe cinye-cinye, cinle cinle har wuga fokyo gowele na mini ugbo sashi shi game mgbechi oji abili a game tọ bindiga kamajin oci oci zai bindiga na oga wani ko amurtanka kamajin oci oci zai nasu oga wani ewo soja kamajin oci oci zai nasu oga wani pata game wuri waje abili a tafi kim na yasi yele la payan waje abili a kake nasu oga yau ti ga payan oga payan a take wu ma buga jiba mu wa ga ogun kogo waje abili zanen ta alaga hatiya sun ne bindiga ji sun ne ka zaji kim ne je wuce fatan ne kim ne je fatan wa wuce din turu game na ne wuce wuce da ta she game wuce masu ko wa ga so ce le bu da mu ga to wata connect da net ne a wuce ne ji program ne je mu da suka ta da contact go ja le za mu ci wuri ku ci go irin nan again mine ko wuce jo wa ne ga ndo ce ni ndo ce anashid dawlatul islam qamat wadi abin da yake yo sanu kuma ƙuranu anụ ɗani mai ku an ni ga a san a na da zanu o ji gane ku ma zanu doce gị a kuji zakan gishi shi babu an gwamnan wa ƙuranu da gwamnan wa ƙuranu fike kwano training a na jisan biya àbí ó jìndágun fìtínà mọ́ wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk